Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60 da 41 da 31 da 25 da 49 da 19 da kuma ta intanet a voahausa.com masu jin ma ƙasar jamhuriyar Nijar na iya kama mu kai tsaye a birnin Yamai ta VOA Africa a kan mita 200.5 a zangon FM. ko kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalol fm muryar arewa da niyya fm a birnin kwanni Masu mu da wannan dare Assalamu alaikum yanzu ma ni ce taku Halima Jimrau ke gabatar muku da shirye shiryenmu na wannan lokaci daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC da watan kuna cikin ƙoshin lahiya. To bayan kun gama shan labaran duniya Jummai Ali za ta gabatar da shirin tsintsiya. Ibrahim ka'almasi Garba kuma zai shigo da shirin jawabai daga dattawa. Sannan Murtala Faruk Sanyin na taho da labarin wasanni. Yanzu ga sahaba Imam Aliyu da labaran duniya. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran mutane kusan miliyan biyu ne suka hallara kasar saudiya domin aikin hajin bana gobe lahadi idan allah kai mu ake sa ran za a yi hawan arafa kasar farisa ta kaura cewa aikin hajin bana tana nuni da abin da ta kira gazawa da kuma rashin kwazon jami'an kiwon lafiya da masu aikin agaji maimakon tafiya hajin bana yan kasar ta iran sun hallara karbala domin ayyukan ibada lokacin aikin hajjin bara ɗaruruwan 'yan ƙasar iran ɗin ne suna daga cikin wato akalla mutane dubu biyu da aka murƙushe har lahira a wata turaniyar da ta auko a makka wannan ba shine karo na farko da iran take ƙauracewa aikin haji ba amma wannan yana zuwa ne a daidai lokacin da zaman ɗarɗarta tsanani tsakanin ƙasashen biyu kan tashe-tashen hankula a ƙasashen yamal da kuma siriya inda hukumomin tehran da saudiyan suke goyon bayan ƙungiyoyi kishiyoyin juna girgizar ƙasa mai karfin maki biyar da ɗigo bakwai ta auka a ƙasar tanzania a yankin da ake kira great lakes da turanci a asabar dinnan ta halaka akalla mutane goma ta rusa gine-gine a birnin bukoba a gabar tafkin victoria yan sanda sun ba da rahoton cewa kimanin mutane ɗari sun jikkata kuma ana ci gaba da ayyukan ceto a lardin kagera hukumar kula da harkokin karkashin ƙasa ta amurka ta ce an ji girgizar ƙasar a makwabtan ƙasashe kamar rwanda da burundi uganda da kuma kenya sanarwa daga ofishin shugaban kasar ta bayyana bakin ciki da jimamin hasarar rayuka da dukiya da aka yi sai dai bata ba da karin bayani ba girgizar kasa ba wani sabon abu bane a yankin na great lakes a tanzania sai dai ba su da karfi ainin a halin da ake ciki kuma shugaban kasar kenya ya ayyana wata sabuwar jam'iyyar siyasa da ake kira jubilee jam'iyyar da yake shirin takara karkashinta domin wa'adi na biyu kuma na karshe a zaben kasar da za a yi baɗi amurka da koriya ta kudu sun fara binciken gano burbuɗin sinadarai sakamakon gwajin makaman nukiliya da koriya ta arewa ta gudanar a karo na biyar kuma mafi karfi kamar yadda kamfanin dillancin labarai na yonhap na koriya ta kudu ya ba da rahoto daukar masu binciken za su ɗauki samfurin ruwa da iska domin gwada sinadarai da suke bazuwa biyo bayan gwajin makaman ƙare dangi yau asabar koriya ta kudu ta ce koriya ta arewa tana ƙara faɗaɗa kwarewar ta cikin hanzari irin damuwar da shugabannin ƙasashen duniya suke nunawa kan gwajin makaman na baya-bayan nan da koriya ta yi hakanan china ma ta yi magana kan gwajin makamin nukiliyar da koriya ta arewa ta yi tana mai cewa bai dace da zaman lafiya da lumana a makurɗin koriyar ba gwajin na baya nan na, na kuma mafi karfi da koriya ta arewa ta yi ya auku ne yayin da shugaba barack obama yake kan hanyarsa ta dawowa nan birnin washington daga ziyarar da kai asiya a jiya juma'a obama ya yi allah wadai da gwajin da koriya ta arewa ta yi labaran duniya ke sauraro daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan washington dc gwamnatin Siriya ta amince da shirin tsagaita wuta da kawarta Rasha da Amurka suka shiga tsakani aka cimma kamar yadda kamfanin dillancin labarai na kasar wato sana'a ya ba da rahoto. Za a fara dakatar da bude wuta a Aleppo bisa dalilai na jin kai ji kamfanin na dillancin labaran kasar. duk da haka wasu rahotanni suna cewa jiragen yakin kasar sun kai farmaki kan wurare da suke hannun 'yan tawaye a fadin kasar yayin da suka su kuma 'yan tawayen suka kai hare-hare a unguwanni da suke hannun gwamnati a yau asabar suka halaka mutane masu yawa wasu kuma da dama sun jikkata sa'o'i bayan da sabuwar yarjejeniyar da amurka da rashin suka cimma da zimmar rage tarzoma da take addabar kasar da yaƙi ya ɗaiɗaita suka bayyana tun farko turkiya da wasu manyan kungiyoyin 'yan tawaye na siriya sun bayyana goyon bayan su ga yarjejeniyar mai sarƙaƙiya a zaman wani bangare na yarjejeniyar sirrin da amurkan da rasha suka cimma karkashin wannan yarjejeniyar za a fara aiki da daidaiton da daidaiton da faduwar ranar ranar litinin domin a ba da damar gudanar da ayyukan jinƙai. asabar din nan ake sa hukumomin amurka za su sake ko sun saki john hinckley mutumin da ya yi yunkurin kashe shugaban amurka ronald reagan shekaru 35 da suka wuce Hinkley wadda yake wani asibiti na masu tabin hankali a nan birnin washington sakin nasa na har abada ne bayan da wani alkali ya yanke hukunci cikin watan yuli cewa Hinkley ba zai kasance barazana ko haɗari ga kansa ko al'umma ba Hinkley zai zauna da mahaifiyarsa yar shekaru 90 da haihuwa a unguwar da ake kira williamsburg a yankin da gidajen suke a killace a jihar virginia Sahabo Imam Aliyu kenan ya karanto labaran duniya. To bari mu hara da shirin tsintsiya wanda Jummai Ali za ta gabatar. Tsintsiya ki ɗaya. Tsintsiya, tsintsiya, tsintsiya ki ɗaya babu wani. Masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Shirin da ke ƙoƙarin jawo hankalin jama'a ga muhimmancin zaman lafiya da aka ce ya fi zama ɗan sarki. Idan kuna biye da mu kun ji yadda gamayyar majami'i ko kuma coci-coci ƙarƙashin inuwar St. Peter's Parish da ke kurgi jihar Plateau ta zama zakaran gwajin dafi wajen tabbatar da zaman lafiya. kun ji kiran da shugaban majami'ar st peters parish reverend father john milgab ya yi wa iyaye da kuma maluman addini to za mu ɗora ne daga inda muka kwana rage reverend father ka yi kira ga malamai ka yi kira ga iyaye su kuma matasa me za ka ce musu matasa ina so in kira da babban murya da cewa don allah mu dubi gaba mu hange gaba gaba domin gaba ya fi baya ne idan mun ba da kanmu mun fara shirya yadda muna bege cewa nan gaba za mu zama mu kuma samu mu ci mu burin kokarin da iyaye ke kasa ke yi to dole ne sai mun kinsa kanmu dole sai mu ma mun bude kunnuwanmu mu ji shawarwarin kirki mu dubi na gaba da mu wanda suka yi taka rawan a zo a gani don ma mu yi koyeswa daga gare su mu tambaye kanmu menene na baya za su yi koyeswa da mu saboda haka kada mu ga kaman waɗanda suna gaba sun sufa domin halin 'yan zamani kenan yanzu za ce a'a ai wannan dama old school ne <laughs> to halin old school fa kada mu manta cewa mu ma muna bege wata rana za mu zama tsofaffi saboda haka in mun yi suwa da darasi kyakkyawan darasin da na gaba da mu suka bari mu ma ya kamata za mu yi abin da ya kamata don gobe mu kare kanmu saboda haka don allah matasa kada mu bi shawarwarin banza karan mu bi waɗanda ba su so ba su da niyan taimakon cin gaban rayuwar mu ba a kira mu a bamu abin shaye-shaye a bamu mukamai domin mu tashi mu yi mu halakar da rayukan jama'a da kuma mallaka wannan ba shine abin da zai zamta taimake mu a gobe ba saboda haka matasa don Allah a yi la'akari a yi zaman lafiya. To, ka san wannan cocin naku hakun hango cewa zaman lafiya din nan ya fi zama dan sarki wani ma ya ce ya fi zama sarkin kanshi kai a ganin ka menene yake haddasa rikicin kabilanci da na kabilanci da rikicin addini da na kabilanci a najeriya wato don muka duba in za mu koma ta hannun tarihi za mu ga cewa musamman a lokacin mulkin farin hula shine irin wayannan ire-iren ke tasowa sosai domin yanayin uh, masu mulki da kuma waɗanda suke neman shugabanci waɗansunsu ba saboda cin gaban al'umma suke ba ko krista ko musulmai ko kuma na gargajiya amma suna neman abu ne da za su ga cewa su ne sun zama kan zakara shi yasa sukan irin abubuwan nan ke tasowa kuma ana amfani ne da addini da kuma kabilanci domin a kawo irin wannan tashin hankali idan mutum ya je neman siyasa ya san cewa ya je neman matsayi a fannin siyasa hmm. ya san cewa shi karan kansa ba shararren ko kuma ba shararren dan siyasa ba ne ko kuma bai da farin jinin jama'a to watakila kamar haka amma don yana da abin hannu zai tattaro matasan na kuma ya kuma ci a'a kun ga wannan shanin kasanmu ne za a mallaka kun idan abin da ya taba ya taba hankalin kasa kuma mazaunin kasa sun san cewa hanyar cin abincin su kenan kinga zai ta musu da hankali sa'annan a ce muku ai an zage addininku ko kuma ana so an nakasar da addininku ne to kinga musamman mu yan Najeriya shanin kasa da addini abu ne da wanda yake so yake yake taba mu kwarai da gaske shi yasa waɗanda suna nan a karkara idan sun ji cewa ai abu ya shafi za ku kasan su ko gonakin su kin ga hankali zai tashi zai zai tashi a nan wurin saboda haka idan 'yan siyasan nan ba su daina halin haɗin kan jama'a suna ire-iren karye-karye karyace-karyace saboda amfanin kasa da kuma saboda kabilanci ko da addini ba to ina ga cewa inda akwai illa kenan saboda haka dole ne mu ma ya kamata mu waye yanzu nan abin da ɗan siyasa yake nema yana neman abin da zai biya bukatansa ne domin yadda muke gani kenan muna godiya dai saboda shugaban kasan da muke da shi wanda ya tashi ya saya kai tsaye yana so irin wayannan waɗanda ba 'yan siyasan gaskiya wanda suke so cin gaban kasa ba yana so a yi nesa da irin wayannan ta wurin matakan da yake ɗaukawa ina ga kaman za mu samu cin gaba ba da dadewa ba To mun gode rabin da daman da ka samu ka shigo wannan fili na tsintsiya aka ce maɗaurinki ɗaya. Mun gode. Ribar rayuwar zaman duniya zama lafiya, ƙarewa lafiya tare da ƙoshin lafiya, kuma zauna lafiya. Haka ne, wakilin sashen Hausa Abdulwahab Muhammad ya tattauna da shugabannin addinai da masu sharhi akan al'amuran yau da kullum sun tattauna akan yadda wasu shugabanni suke amfani da kalaman ɓatanci domin tada zaune tsaye da kuma yadda suke shafar zamantakewa. ina tare da pastor sunday k simon daga ministry of regional affairs deputy director christian affairs sai kuma yunusa ado shi ma mataimakin darakta ne a ma'aikatan harkokin addini da zamantakewan al'umma na jihar bauchi nan kuma sai ambassador alhaji aminu garba CD, a coordinator ne na interfaith mediation center bauchi state wato mai sa ido a kan harkokin zamantakewa da kuma kyautata dangantaka tsakanin musulmai da kirista to kamar yadda yake na gabatar a shimfiɗa wannan batu za mu tattauna shi ne domin ya zamanto jama'a su fahimci inda matsalar take da kuma hanyar da yake za a bi a gyara to don su in ji bayani daga bakin shi pasto shin idan an ce maka sabo a addinin kirista menene ake nufi wato shi addinin krista in aka ce maka sabo wato yana nufin wani abin da ka faɗe shi bai zamana daidai da addini ba ko kuma bisa ga shari'a kuma ya saba abin da ubangiji allah ya faɗi su kaga ya gama kan cewa ka saba wa'innan abubuwan dokokin da ubangiji allah ya kafa su abin da muka ɗauke shi kenan a sabo to kai kuma ta fannin addinin musulunci me za ka ce in an ce sabo to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wato abin da ake nufi da sabo kamar yadda shi dan uwa ya faɗa shi addinin gaba ɗaya abu ne da yake rubuce da ƙa'idodi wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi so duk wani abun da mutum zai yi tunda addinin gaba ɗaya umarni ne da hani wato yi kaza kar ka yi kaza idan ka yi abun da aka ce kar ka yi to ka saba ko kuma ka yi abun da baka da dalili a cikin addini din shi ma ka saba abu na uku da zai zamto ya zama sabo shine ka yi abin da ya saba wa tsarin zamantakewa na al'umma domin addini ma yakan yadda da abin da al'umma suka yadda da shi wanda za su mutunta juna su zauna lafiya da junansu to malam ambasada aminu sidi ne abin da na gani shine kamar duka addinan nan da suka ba da bayani sabo shine wani abu ne babba mai girma wanda ya saba ma duka addinan nan wadda ba a taba gani ba ko ba a saba da shi ba kuma in an yi shi yana iya jawo husuma yana iya jawo rigingimu daga cikin addinin da kuma wajensa to abin da ya sawaka kenan sai kuma shirinmu na gaba cikin ikon allah za mu ci gaba a halin yanzu kuwa mai ali ke mana fatar alheri a tuna idan babu zaman lafiya ƙasa ba za ta zamu ci gaba ba. wari tsintsiya tsintsiya tsintsiya madaurin ki daya babu wari tsintsiya madaurin ki daya babu wari da ibo ba mu rabe ba fish mu bar shi a gaida jummai ali yanzu kuma ga ibrahim ka almasi garba da jawabai daga dattawa Assalamu alaikum masu saurari barkamu da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. kamar yadda aka saba ga el hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a najeriya a mako mai shuɗewa. Hukumar zaben Najeriya ta ɗage zaben gwamnan Ido zuwa mako biyu nan gaba biyo bayan shawari daga jami'an tsaro. Ga jami'in hukumar Nick Dazan. Abin da ya sa kenan muka ce ta bari mu ɗaga zaben sai bayan sati biyu. Tun farko rundunar 'yan sanda ta tura jami'ai dubu ashirin da biyar don zaben. Ragunan layya sun yi ɗan karen tsada. Sheikh Husaini Zakariya ya ce layya ba wajibi bane ga wanda ba shi da iko. Manzo Allah sassan ya yanka raguna guda biyu ya ce wannan nasa ne wannan kuma na al'ummarsa ne baki ɗaya. Duk wanda bai layya ba an masa layyar kuma layyar manzo Allah Allah ya amshe ta. Da masu yawan tafiya haji da umra sun yi amfani da kuɗin wajen tallafa makwabtansu talakawa da yafi in ji ɗan kasuwa a dogon yadi. international yaya za ka tafi makka ka kashe miliyan uku babu wanda zai iya layyan mutum uku a unguwanku kuma you are very happy kana jin daɗi ka je makka kuɗin mutanen da suka tafi yajin da an tara an sake kashewa a borno da yobe da an rage yunwan wajen 20% yan gwagwarmayar ceto matan chibok sun yi aron gama da wata kungiya mai hamayya da zakewarsu sai dai sun ce san ba za su fasa daga murya ba nasira da maili kayan murar amurka daga abuja najeriya Haka fa, to yanzu za mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne mai martaba sarkin das Alhaji Usman Bilyamun Usman da mai martaba sarkin Tangale na Bulliri jihar Gombe, Malam Dr. Abdu Buba mai shirin na biyu. wanda zai gabatar da kashi na uku kuma na ƙarshe na jawabinsa ga mai martaba sarkin das. alhamdulillah akwai abubuwa da dama da suka janyo wannan hali da aka samu ka samu kanmu a ciki yanzu ah, musamman ah, an san cewa population namu na karuwa ne amma kuma ba a daukan matakai yadda za a taimaka wajen yadda za a dauki nauyin wannan karuwar ah, al'umma da muke samu a cikin ƙasa. Ah, musamman yadda ake eh, magana yaya talauci da sauransu a ah, talauci ya mana katutu a kasan matasa babu abin yi sannan waɗanda suka gama karatu babu abin yi ah, kamfanoni da daman suke ɗaukan ma'aikata su rage wannan zanna gari banza ba sa aiki yanzu musamman saboda cewa da aka yi babu wuta na nepa da zai fawarin wa'annan industries to duka irin wannan shine sai ya zamana marasa aikin yi sun yi sun yawa to duk lokacin da wani abu ya taso mummuna ka nemi mutum zaka biya shi kuɗi kalila to sai ka ga ya je ya aikata wannan al'amari to abu na gaba kuma na biyu sa kuma shine har yanzu su hukuma na tsaro da ake amfani da su a cikin ƙasa najeriya yawansu bai kai ma yadda za su taimaka wajen kare wannan al'umma da muke da su a ƙasar najeriya population namu ya yi outnumbering Eh, nan ba na security personnel da muke da shi yadda za su yi takin kiya na wannan population ne to wannan yana daga cikin eh, abin da yake yake yake addaban mu kwarai da gaske muna dai ba da shawari eh, tsakani da allah ba ita gwamnati da tsaya a duba musamman yanayi da hali da ƙasa ake ciki da irin wahala da mutane suke ciki a dubi hanyoyi yadda za a zawo mutane su samu sauƙi na rayuwa insha allahu mutane suka samu abin yi to duk yawanci abubuwan da ake gani ke faruwa musamman na rashin tsaro insha Allah zai sauki ah, saboda mutane sun zama engaged to wannan muna ta ba da shawari masu ah, gwamnatoci da kuma musamman su wayanda suke da mukamai na gwamnati domin a ga yadda za a shawo kan wannan al'amari a yadda ake almundahana da sama da faɗi da kayayyakin al'umma ah, babban su dai shine duk mutumin da aka samu da irin wannan laifi ko kuma da wannan al'amari ba a hukunta shi su hukuma na yin hukunci akwai matsala tsakani da allah kuma dole ne sai an yi wannan gyara da zama na duk mutumin da aka same shi da wani kuskure ko hannu a irin wannan abu ya kamata ya zama a can an mataki yadda zai zanto e, na baya su gani kuma shi kuma bai ci gaba da irin wannan al'amari ba shi ma mai martaba sarkin tangali ya ce ya kamata a gudu tare a kuma tsira tare alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah yan majalisar mu mu mun zabe su su je su yi aiki ya kamata su haɗa kai da gwamnati su yi aiki gwamnati kuma ta saurare su su fahimci juna su yi aiki idan ko ba su yi aka ba in laifin na gwamnati ne to in laifin na yan majalisa ne kowa ya sani amma ni na kira kowa ya kawo ga hankalinsa domin ba yadda zai yiwu bayan mu muna fama da namu a kasa su kuma a ce suna wani nasu saboda haka nuna kira su mai da hankali su tuna baya da suka bari haka gwamnati ta tuna da alkawalin da ta yi saboda jama'a ina kira kowa ya amfani da hankalinsa ai yan majalisar da aka zaba kam ai mutane ne wanda suka kawo ga hankali kuma gwamnati an yarda ne da cewa za su yi aiki shi yasa aka zabe su saboda haka ni ba da abin da zan faɗi sai dai yi musu fatan alheri Allah ya sa su gama lafiya kar su samu a cikin damuwa ina kira banda manyan attajirai din ma ko ƙananan attajirai din ina kira kowane local government kowane mutum ya dawo ya gina a kamfani ko da wanda zai ɗauki mutane hamsin ta wannan bangare ya gina wannan kamfani wanda zai ɗauki mutane dari ta wannan bangare har har har har zuwa state har zuwa federal a kasanmu idan an kai zuwa waje duk abin da ya faru akwai asara mutumin ya yi asara gwamnati ta yi asara mutanen kasan sun yi asara saboda haka duk abin da za ka yi duk abin da allah ya hoce maka ka kawo shi a kasa mama ba daidai bane a kai dukiya zuwa waje yana kira ga manyan arewa su tashi su zabi kansu su zagaya jihohin arewa nan duka su dinga faɗakar da mutane zaman lafiya fa ya fi komai zaman lafiya ya fi komai idan an yi haka ina ji zai taimaka sannan kuma na kira ga yadda mutane za su yi addu'a ga gwamnatinmu kun sani fa duk halin da muka sami kanmu a ciki shugabanci daga Allah yake Allah ya kawo shugabancin nan ya san dalilin da ya kawo kuma dole mu yi addu'a domin a sami kwanciyar hankali su yi a mulki da kyau ai muna lokacin demokradiya ne idan ba mun yi addu'a hankalin shugaban kasa da wayanda suke taimakon shi sun yi aikin nan ba ba za su cika alkawalinsu ba daya sannan kuma na biyu dole ne a ga cewa an sami kwanciyar hankali a arewa ba wayanda za su kawo kwanciyar hankali nan sai dai manyan mu dattawa mu na arewa ba su zauna abuja ko kaduna su yi ta zaman su ba a'a su yi abin da zai kawo zaman lafiya a arewa zaman lafiyar arewa shine zaman lafiyar najeriya ina fatan wannan magana da na yi za a ɗauki wanda zai yake da amfani allah ya taimaki najeriya domin a halin da muke ciki mu yi ta addu'a ga kasar mu ta najeriya mu yi addu'a mu yi addu'a mu yi addu'a kuma muna addu'a yadda najeriya anda zai bata kwanciyar hankali da cin gaba da kuma mu sami zaman lafiya abinci a wadatace da kuma ilimi da lafiyan jiki da kuma kwanciyar hankali wannan abu ba ta faruwa sai shugabanninmu sun tashi haikan sun yi wannan allah ya taimaki shugaban kasa da gwamnoni da manyan sarakunanmu da suke kaiwa da kawowa domin kasanmu ta sami zaman lafiya allah ya taimake mu haka dai to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin adashuwa da kwanciyar hankali da lumana. A gaida baban Laila yanzu ga Murtala Faruk Sanyinna da labaran wasanni. Wasanni a takaice. ya zuwa yanzu dai najeriya ta sami lashe lambobi biyu a gasar wasannin motsa jiki na nakasassu a birnin rio ta kasar brazil dukkan lambobin biyu dai na najeriya ta samu ne a fagen gasar daukan nauyi inda dan najeriya zurich roland ya sami lambar zinari a gasar daukan nauyi na maza yayin da latifat tijjani ita kuma ta sami lambar azurfa a fagen daukar nauyin na mata a bangare daya kuma yayin da ake ci gaba da fafatawa a rana ta uku ta gasar wasannin na motsa jiki na na kasar sin wato china ita ce ke kan gaba kawo yanzu a fagen lashe lambobi inda take da lambobi 51 da suka kunshi zinari 21 azurfa 17 da kuma tagulla 13 kasar burtaniya da ireland ne ke bin ta da lambobi 29 sun ko hada da zinari 13 da azurfa 6 da kuma tagulla 10 yayin da kasar ukraine take ta uku da lambobi 28 wato zinari 8 azurfa 7 da kuma tagulla 13 Ƙungiyar ƙwallon kafar Manchester United ta sauka daga saman teburin gasar Premier ta Ingila sakamakon kashin da ta sha na farko a gasar a kakar wasanni ta bana. a wani karon battar karfe mai zafin gaske a yau asabar manchester city ta biyo united din har gidanta na old trafford ta doke ta da ci biyu da daya. wannan nasarar dai ta bai wa city din damar darewa saman teburin gasar da maki goma sha biyu waɗanda ta samu sakamakon nasarar da ta yi a dukkanin wasannin ta hudu na gasar wannan kuma wata nasara ce ga sabon kocin city din pep guardiola akan tsohon abokin adawar sa jose mourinho abinda ya bada jumlar nasara ta takwas kenan akan mourinho wanda shi kuma sau uku ne kacal ya taɓa samun galaba a kansa a ɓangaren wasan tennis kuma mutum na farko a fagen tennis a duniya novak yakovic zai kara ne da mutum na uku stan wawrinka a wasan karshe ta babbar gasar tennis ta duniya ta us open a kasar amurka yakovic mai rike da kambin gasar a halin yanzu ya yi galaba ne a akan gael monfils a wasan kusa da ta karshe bayan an yi ta masa magani a kafadunsa yayin da shi kuma Monfils ya nuna halin gajiya likis a lokacin wasan a bangaren mata kuma a ranar litinin mai zuwa ne za a tabbatar da angelique kayaba 'yar kasar jamus a zaman mace ta farko a duniyar tennis murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria a gaida murtala faruk sanyin na yanzu ga sahaba imam aliyu da takaitattun labaran duniya. mutane kusan miliyan biyu ne suka hallara kasar saudiya domin aikin hajin bana gobe lahadi za a fara za a yi hawan arfa kasar farisa ta kaura cewa aikin hajin bana tana nuni da abin da ta kira gazawa da kuma rashin kwazon jami'an kiwon lafiya da masu aikin agaji maimakon tafiya haji yan kasar ta iran sun hallara birnin karbala domin ayyukan ibada lokacin aikin hajjin bara ɗaruruwan 'yan ƙasar iran ɗin ne suna daga cikin akalla mutane dubu biyu da aka murkushe a turai ne yadda ta auku a makka girgizar ƙasa mai ƙarfin maki biyar da ɗigo bakwai ta afka a ƙasar tanzania a yankin da ake kira great lakes da turanci asabar ɗinnan ta halaka akalla mutane goma ta rusa gine-gine a birnin bukoba a gabar tafkin victoria 'yan sanda sun ba da rahoton cewa kimanin mutane 100 sun jikkata kuma ana ci gaba da ayyukan ceto a lardin kagera hukumar kula da harkokin karkashin ƙasa ta amurka ta ce ana an ji girgizar a ƙasashe makwabta kamar rwanda da burundi da uganda da kuma kenya amurka da koriya ta kudu sun fara binciken gano burbudin sinadarai sakamakon gwajin makamin nukiliya da koriya ta arewa ta gudanar a karo na biyar kuma mafi karfi kamar yadda kamfanin dillancin labarai na UNHAP ya ba da rahoto tawagar masu binciken za su ɗauki samfurin ruwa da iska domin gwada sinadarai da suke bazuwa biyo bayan gwajin makamin ƙare dangi yawa sabar koriya ta kudu ta ce koriya ta arewa tana ƙara faɗaɗa ƙwarewar ta cikin hanzari irin damuwar da shugabannin ƙasashen duniya suke nunawa kan gwajin makamin nukiliya Da takaitattun labaran nan muka ka karshen shirin namu na yanzu sai kuma gobe da sahi da izinin Allah ku ji wasu abokan aiki da wasu shirye-shirye a ciki har da shirin zaɓe ko naɗi wanda ladan a yawo yake gabatarwa ka himmi sallama da ku ga gaisuwar sashen Hausa zuwa ga Murtala Sa'idu Alti Huntuwa. tare da mai ɗakin shi waɗanda muke tayawa murnar samun karuwa kuma za a yi bikin suna gobe lahadi a zawiyar abubakar alti da ke huntuwa shi ma zaharaddin sani huntuwa babban abokin angon ƙauri muna gaishe shi. Allah sa ai taro lahiya a gama lahiya kuma Allah ya raya ya ɗayyaba. Yanzu a madadin sahabu Imam Ali wanda ya karanto labaran duniya da wadda ta mana sauti tsiyon girma da kuma injiniyar mu malama Zainab Abdulrahman ni Halima Jumrau ke sallama da ku ku huta lahiya sai gobe da izinin Allah.